labarai da dama. Bari mu je ga shirinmu na gaba. Rayuwata Masu saurare barkanmu da warhaka, tannin da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata A maudu'i na farko shirin rayuwata ya leƙa jamhuriyar Nijar ne tare da yin duba kan yadda tun fil azarin a ƙasar Hausa bara sana'a ce ta makafi maza da matansu da masu sauran da kasa sai dai domin zuwa barar da sauran wurare makafi na buƙatar ɗan jagora da zai kai su ya dawo da su wanda galibi suka fi neman ƙananan yara saɓanin yanzu da ake ganin 'yan jagoran 'yan mata da suka isa aure kun ji mu da wata budurwa habiba da ke zuwa bara da mahaifiyarta makauniya mu bara da muke zuwan ta tsakanin mu da Allah da nan muke zuwa bara dan mu mu sha mu ruha kan mu asiri da mu da yan uwan mu ni wallahi bana jin matsalar komi tunda na kare mutunci na na tsare mutunci na Allah shi zai kama mana hallu muna samu kamar mun samu wani bi 150 wata ran dala 100 gare ku masu saurare Bari mu fara da jin ra'ayin malama ta farko. Ke mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. An koma gida birnin Kantagar Hanga gaskiya bisa jagororin nan makahi da suke jayo wa ɗiya ɗiya ba ɗiyansu ba ma 'yan mata tubarkalla kaga yarinya ta tare da wanda take ja ta yi kwalliya ta hiya ta sa lalle ta sa ruji a lebur ta sa wasu takalma talan suke sawa su ta suna jaye da wannan waɗanda suke ja gaskiya bai kamata ba yara suna faɗawa hannun miyagu su ta yake ga yarinya yar shekara goma ko sha uku ko sha biyu ki ganta ga tanan da ciki ina ta yi shi to uwayensu ne jikiyansu suka yi su suka tura su suka shiga wannan hali mai magana ibrahim mai tireda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga to hakikanin gaskiya rakiyar bara musamman ga yara mata abu ne mai hatsarin gaske duba da ganin yadda zamani ya gurɓace a cikin al'umma akwai na kirki kuma akwai ɓata da gari saboda haka yana da kyau shugabanninmu da masu hannu da shuni da shauran kungiyoyin taimako yana da kyau a sa hannu a cikin wannan al'amari wanda suke da bukata ta musamman nan a ga cewar ana kokari ana taimaka musu ta hanyar ɗaukar ɗawainiyarsu da mu'amalarsu ta yau da kullum sannan kuma kuma a bullo da wata doka wacce take idan aka kama musamman yarinyar da ta isa misali tana irin wannan rakiyar bara a daga cewa akwai wata doka da aka tanada domin tsabtace al'umma baki daya. Salamu alaikum hirar rayuwata da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore ne masu ɗan jagora 'yan mata haka lahiyayyu waɗanda jan makahi ko ko aka san haka. Gaskiya ni dai mazamni Legas nake Ina abin da nika gani sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda makaho na zai azama yarinya hannu ga kafada kafadan nan shi na yi zuwa hannu ya taɓin mamanta to kaga wannan abu ya ya saba musulmi ya saba musulunci kuma makahi suna ganin suna tsoron Allah amma ina al'amarin ya wuce hakanan wallahi sai an tsawata dan dai abin ya yi hakanan balle sun ka kai inda za su huta kai taɓe taɓen da suka yi dai gaskiya ya wuce mu ka'ida su. mai magana usmana abubakar buhari to wannan maudu'i da kuka kawo dangance da kwalliya da mata waɗanda suka isa aure masu jan 'yan baraki to ni dai a gani na wannan dai ba tarbiyya ce ba mace idan ta isa aure ya kamata yan makahi ai musu aure shi ya dacewa. A maudu'i na biyu shirin ya mayar da hankali ne kan ranar Alhamis ɗin makon da ya gabata wani mummunan imtila'in ambaliyar ruwa ya abuku a garin Makwa da ke jihar Neja a Najeriya inda bayanai daga gwamnatin karamar hukumar suka ce sama da mutane 200 ne aka gano gawarwakin su cikin mutane sama da ɗari biyar da ambaliyar ta wuce da su yayin da ambaliyar ta yi sanadiyar raba wasu mutane dubu uku da mahallansu. Kun ji mu da malama azumi Usman Kwantagora wata mahaifiyar ta rasa 'ya'ya da jikoki ashirin da ɗaya. Tun da dai Allah ya kaddara ba mafita a dai taimaka muna a taimaka muna na Allah da annabi. Kaman mutane nawa kika rasa sakamakon wannan ambaliya? Ashirin da ɗaya, jika goma sha shida, yara biyar. An gan babban guda ɗaya matan aure mai ciki an zo an rufe mutum tara ake nema yanzu cikin mutum ashirin da ɗaya tun bayan faro wannan abun idan kika kwanta kika tashi me ke zuwa a ranki bacci baya zuwa she kuka ka tashi ka zauna tun da she da aka kai ni asibiti mai ra'ayi na gaba muna tare abin da ya faru a jihar Niger a makwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ubangiji Allah ya ji kansu Allah kuma ya gafarta musu wa'inda kuma suka ji rauni Allah ubangiji ya ba su lafiya wa'inda suka yi rashi Allah ubangiji ya ba su juriyan rashin da suka yi kuma nan muna kira ga hukumomi don Allah su taimaka wa'inda suke da alhakin taimaka musu su taimaka musu don gaskiya abin akwai tausayawa akwai tausayawa muna fatan hukumomi za su taimaka musu da abin da ya kamata mai magana ramatu daga lagos sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya ba jihar neja game da ambaliyar ruwa da ya kasance a jihar Mutaneja kuma a yankin da nake to lallai al'umma da dama sun ba da su bangaren ba da taimako a ko a ce tallafi bangaren hukuma da kuma da masu hannu da shuni to lallai hakikanin gaskiya a yau ranar laraba mataimakin shugaban kasa ya kawo ziyara a yankin makwa a wurin inda wannan al'amari ya kasance kuma ya ba da tallafi fiye da yadda ake zato to sai dai kuma na hanzari ba gudu ba da mafi yawanci akan ba da tallafi ya kasance kuma a samu su gurbatattu waɗanda yake ba za su bari abin nan ya kai hannu waɗanda al'amarin ya kasance da su ba. suna na malam angu malamin makaranta ya wuri ina kira gwamnatin najeriya da ta ƙara azama na kai ɗauki ga dubban mutanen da suka rasa muhallinsu sakamakon iftila'in ambaliyan ruwa a garin makwa ubangiji allah ya kiyaye afkuwa haka nan gaba Mai magana Hassan Albasari Abu fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya abu na farko dai muna kara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da za ga cewa wannan jarabawa na ibtila'in ambaliyar ruwa wanda ya afkawa wasu daga cikin al'ummomi a nan garin Makuwa a nan jihar Neja to fatan mu dai Allah ya ji kan wa'inda suka rasu Allah kuma ya karbi shahada su waɗanda suka ji raunuka dalilin wannan al'amari Allah ya ba su lafiya. A maudu'i na ƙarshe shirin rayuwa ta ya mayar da hankali ne akan yadda shirye-shiryen babbar sallah wato sallar layya ya zo wa al'umma a wasu ƙasashe irin su Najeriya da Nijar cikin halin ni'asu kun ji mu da Bilkisu Umar matar aure. Eh to gaskiya shirye-shiryen sallah shine muna fatan Ubangiji Allah ya kama sallar lafiya Allah ya nuna mana ita lafiya ta zo lafiya yi lafiya al'umman musulmi kowa yi ta cikin annashuwa da jin daɗi da farin ciki. Bari mu je ga mai ra'ayi na gaba sunana mada adama daga nan jamhuriyar nijar jihar zandar hakika shekara ba ta gadon shekara ko ba gaskiya in an yi a wancan shekara to bana ba a ba kenan mu mata sai a sa haƙuri ko ba gaskiya ba ba a tilasta ba mai gida a ce ila dole ba sai an yanka rago ko kuma makamancin haka bai kamata ba fi mata wa ma kan mu adalci mai magana malama lauraidi radio kira bandi to akan yan uwana mata ne zan yi to yanzu dai zamani ya canza yanzu a wannan zamanin da muke ciki kawai namiji sai alaba da haƙuri ba ta ƙarhi ba za ka ce lalle lalle sai ya sayo kalli ruwanka ka kalli tsakinka inda dama ya siyo. wala adu in kuma bai samu ba dama kalka matsa mishi to dai in zamanin zamanin na yanzu in za ana hawan neman abinci za a yi hawan nama nama ɗan ta yi daɗi ne lokacin da zai mutum zai samu ya siyo ya yanka lokacin nan akwai an in babu kawai a yi haƙuri. Radio Faransa International shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura shine kan layi. Hakikan kamar sallar layya yadda ta samu al'ummar musulmi a shekara bana mu ƙara godiya Allah ya ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta. Shi da masu layya idan Allah ya baka iko sai ka samu ka yanka in kuma Allah bai sa ba ka samu to kar ka je ka ɗauko bashi kuma mata na gida ku yi haƙuri da ku da yara. Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da take ci muku tuwa kwarya da kuke bukatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin da wannan rana sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu. A madadin sashen Hausa na Radio France International a Rafai da ku masu saurare. Aisha Shehu Kabara da na gabatar rake mana fatan alkhairi.